mujalladi na farko shafi na ɗari uku da ashirin da hudu babu ne babu da yake magana akan harbi rimi yake cewa lalle mawarkin wasiƙa tsakanin mayaƙa guda biyu yakan nuna cewa lalle akwai kusanci na ajali ga shi wanda ya mafarkin idan kuma bai haura shekara sittin ba to miwa kila wata fitina ce Allah maɗaukin sarki zai kawo maganinta ko kuma a'a wani harkar gaskiya ne ɗaya ɓangaren ya hango ya kamata a bi kuma za a bi harkar gaskiya ɗin. Idan mara lafiya ne wannan mafarkin haƙiƙa rayuwar shi ta zo ƙarshe. Idan wanda aka zalunta ne wannan mafarkin haƙiƙa za a dawo da abin da aka zalunce shi. To, idan mutum ya ga an aiko mai wasiƙa a cikin mafarki, lallai daraja ce zai samu kamar da sai da ta isa daga samun wasiƙa ta ta auri annabi